والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى وهذا محو يصح باعتبارين أحدهما اعتبار الوجود الذاتي ولا ريب في إثبات محوه بهذا الاعتبار إذ ليس مع الله موجود لذاته سواه وكل ما سواه فموجود بإيجاده سبحانه هل يزوء كان قبر زمان يكي مغانا ta abin da ya shafi almahabba wanda yake cewa wani wato layi ne ko kuma wani kwari ne wanda ake shafewa ma'ana mutum yana shafe duk wani wanda ba Allah ba ya kadaita kaunarsa gaba daya ya mayar da ita ga Allah ma'ana abinda Allah ke so shine iyaka abinda yake so to ma da yayi wasu maganganu masu tsayi akan haka yake cewa to wannan shafewar ana la'akari da ita ta fuskoki ne guda biyu na farko ma'ana la'akari da kasantuwar Allah maɗaukakin sarki wanda shi ne shi kaɗai domin tabbatar da haka yana kore duk wani abu duk wata ƙauna duk wani biyayya duk wani so duk girmamawa idan ka tabbatar da na Allah maɗaukakin sarki to yana shafa na kowa domin yake cewa babu wani wanda yake kasantuwa tare da zatin Allah in ba shi Allah shi kadai ba da haka duk wani abu koma bayan Allah Allah ne ya samar da shi kenan dole ne mutum ya zamanto ya fifita Allah ko kaunar Allah fiye da kowaye ce hanya ta biyu shine al-mahu fil mashhadi wala yashhadu fa'ilan ghayra al subhana haka nan shafe ayyuka shafe ayyuka shine duk wani abu da ya auku kada ka dinga rataya shi ko alakanta shi da wani in ba Allah madaukakin sarki ba domin Allah madaukakin sarki shine mai aikata komai Allah ya ce Allahu yakhluqu ma yasha wallahu yaf'alu ma yuri haka nan Allah madaukakin sarki shine mai aikata abin da yaso kuma shi ke aikata abin da yake nufi babu wani wanda yake tirsa su Allah madaukakin sarki kenan duk wani abu da zaka gani ko na wani siffa ko wani aiki kafin ka danganta shi da wani ka danganta shi da Allah shi kadai domin shine mai samarwa haka nan babu wata siffa wacce zaka ce siffa ce cikakkiya in ba siffar Allah maɗaukakin sarki ba to ya ce wannan shine abin da ake nufi da shafewa na biyu ta yanda duk wani abu Allah kake kawowa kafin ka kawo wani ya ce amma ba wai a kore ma Allah maɗaukakin sarki komai da komai ba ka ce bai da siffa kaza bai da kaza wannan shafewa ce ta waɗanda suke masu yi wa addinin Allah zagon ƙasa ko kuma waɗanda suke al masu cewa Allah ya cuɗanya da komai sun shafe e, ma'ana ya siffofin Allah sun narke a bayinsa da halittarsa mala ya wal maksud abin nufi dai anna min aqabati mahabbati yan al muhibbu ala manazil al to yana daga cikin ah, kyakkyawan sakamakon kaunar Allah cewa mutum daga kaunar Allah yakan gangara ya kai gaba ta shafe komai da komai ta yadda zai shafe duk wani abu wanda yake ah, ya cancanci haƙƙin Allah ne daga wani da bar shiga Allah maɗaukakin sarki قال ولما كانت منازل المهو والفناء غاية عند صاحب المنازل جعل المحبة أقبة ينحدر منها إليها shi malami littafi yana ganin wannan ra'ayin shi yasa yake cewa lallai kauna ita ce farkon gabar da za ta kai mutum ga shafa komai ma'ana ya kauni Allah maɗaukakin sarki bai ganin komai kuma baya kuma kaunar wani fiye da Allah maɗaukakin sarki bai cudanya kaunar wani da ta Allah da haka kenan kaunar Allah ita ce take zuwa a sama kafin ta wani shi yasa Allah ma yake cewa kul ka gaya musu cewa in kuntum tuhibbuna Allah aka gabatar da kaunar Allah a farko inda kuna kaunar Allah madaukakin sarki to fattabi'uni ku bi ni yuhibbukumullahu Allah zai kaunace ku to anan abin da aka fara gabatarwa bai ce kul in kuntum tuhibbuna rasulahu ba ai sai ka kaunace Allah kafin ka zo ka matakin kaunarwa annabinsa ba za ka fara cewa ƙaunar annabi ka fara ita ta haifar ma da ƙaunar Allah ba a'a ƙaunar Allah ita ce take haifar da ƙaunar duwani kaunarka da Allah ita ce za ka sa ka so ka ƙaunaci duk abin da ya zo daga Allah in annabi ne ya zo daga Allah saboda kaunarka ga Allah ne za ka bi wannan gane ko idan wata shari'a ce kaunarka da Allah shi zai sa ka yi wannan shari'a idan wata biyayya ce kaunarka da Allah ita ce za ta sa ka yi wannan biyayya idan wani laifi ne ko sabo kaunarka da Allah shi zai sa ka nisanci wannan sabon قال وأما من جعل المحبة غاية فمنازل المحو عنده أودية يسعد منها إلى روح المحبة وليس بعد المحبة samiha. إلا منازل البقاء أما الفناء والمحو فأكبات وأودية في طريقها عند هؤلاء قوله وهي آخر منزلة تلتقي فيها مقدمة العامة وساقة الخاصة yake cewa almahabba din ita ce makura inda wato waɗanda suke kowa daga cikin mutane suke wato cuɗanya da waɗanda suke keɓantattun bayi a ciki yace hada bina'un ala al da alladhi dhakarahu wa huwa anna al-mahabbata yanhaduru minha ala awdiyati al-fana fa hiya awdiyatu al-fana awwalu awdiyati fana wannan kauna ita ce farkon mataki ta yanda bawa ma'ana zai narke ya zama kaunar shi duka ta Allah ce dan haka fa muqaddimatul amma hum fi akhir maqamil mahabba cewa waɗanda suke eh, ba kebantattun bayin Allah ba ma'ana wannan shine kusan matakinsu na na ƙarshe wanda kuma suke keɓantattun bayi daga nan ne kuma za su shiga wani mataki daban wanda zai kai su ga ma'ana narkewa da abin nan wannan yawanci su baye suna amfani da waɗannan kalmomi din amma abin nufi shine gabatar da ƙaunar Allah kan ta wani shine babban abin da ake nufi a nan wanda wannan gabatar da ƙaunar Allah a ta wani ita za ta kai ka ga cewa ma'ana ba ka ganin ƙaunar wani in ba ta Allah ba ita ce farko kafin wani ya biyo baya قال وهي وعند الطائفة الأخرى الأمر بالعكس وهو أن مقدمة أرباب الفناء يلتقون بساقة أرباب المحبة فإنهم أمامهم في السيل وهم أمام الركب دائما وهذا بناء على أن أهل البقاء في المحبة أعلى شأنا من أهل الفناء wa sawa ana ce wasu bangaren kuma suna ganin waɗanda suke wato tabbata a cikin wannan ƙauna ɗin ba su kai ga matakin narkewa ba waɗannan su ne suka fi ɗaukaka fiye da masu narkewa ala wa duna ha a garadun da da abin da ya zama ba ƙaunar Allah ba wasu abubuwa ne kuma daban wasu manufofi ne da ake neman biyan bukatunsu يعني ما دون المحبة a المقامات فهي أغراض من المخلوقين لأجل أعواب ينالونها cewa duk abin da ba kaunar Allah ba nan daga matakai wasu matakai ne da za a taka don cimma wasu abubuwa wa ammal muhibbuna amma masu kaunar Allah wanda suka kai wannan mataki na kauna ba wai suna sanya shi tsani bane na samun wani abu fa innahum abid su dai bayi ne kaman bayi ne na Allah wal abdu shi kuma bawa wa nafsihi wa nafsuhu da daransa wa amaluhu da aikinsa wa manafi'uhu da duk amfaninsa na waye na ubangidansa kenan duk wanda yake mataki na kaunar Allah madaukakin sarki duk abin da yake so ma'ana abin da Allah ke so ya mayar da shi ga Allah ba wai wannan yana sanya shi bane dan ya samu wani manufa ya ce fa kaifa yi awiruhu ala mulkihi ta yaya zai musanya mushi da mulkin mulkinsa ya bashi wani ajiru inda akhdil ujrati yansarifu idan kuma lebura ne ka bashi ladan shi na leburanci ai zai tafi yana nufin masu kaunar Allah maɗaukacin sarki ba ba ladan wani abu suke nema ba su dai manufarsu shi ne su samu wannan ƙaunar. ba suna so kaunar ta kai su zuwa ga wani abu ba kuma ba kamar lebura ba wanda in ka ba shi ladansa ai baya tsaya jira kuma da haka yana karban ladansa zai wuce ya ce abdu filbabi layan sari amma in bawa ne ke gidan ubangidansa in ya tsaya yana ko aka masa yana tafiya baya tafiya ya ce fada ubudiyata illa ubudiyati ahlil mahabbatin halisa cikakkiyar bauta ga Allah ita ce bautar masu kaunar Allah wannan ita ce bauta ta hakikari ula'ika humul fa'izuna ma'ana ya ce wannan su ne wanda suka samu tsira da rabauta bi duniya wal akhirah da ɗaukaka ta duniya da lahira wa ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun wannan su suke da aminci kuma su ne masu samun shari'a ta Allah Allah ya sanya mu cikin su shi yasa da Allah maɗaukakin sarki yake nuna wannan matsayi na kauna sai Allah ya gabatar da ƙaunar shi ma akan tasu Allah madaukakin sarki yake cewa fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum sai Allah ya nuna shi yake ma kaunarsu kafin su suke kaunarsa yuhibbuhum wa yuhibbunahu bai ce yuhibbunahu wa yuhibbuhum ba wannan kuma wani matsayi ne na daukaka da Allah ya musu ma'ana saboda wannan mataki na kauna da suka kai Allah ya gabatar da cewa kaunar shi gare su ita take gaba da tasu gare shi kaga wannan ba karamin matsayi ba bane yace yuhibbuhum na ku. Allah ya gabatar da kaunar shi a kan kaunar da suke masa قال والمحبة هي wa الطائفة وعنوان الطريقة ومعقد النسبة cewa ita ƙauna ita ce wato alama ta waɗannan ɓangare su a waɗannan ɓangaren ya ce a fa'ifatu almusafiri ila rabbi mutanen da suka ɗauki hanyar zuwa da Allah maɗaukakin sarki allazina rakibu janaha as-safari ilaihi wanda suka ɗauki ah, ma'ana fukafukin tafiya zuwa ga Allah summa lam yufariquhu sannan ba su taɓa rabuwa da shi ba ila hinan liqa har lokacin da za su sadu da shi ma'ana duk wanda ya ɗauki tafiyar Allah yana so ya kai ga Allah ga samun yarda Allah da kusanci ga Allah baya taba katsewa a hanya ko wani abu ya yanke shi matukar bai kai abin da yake so ba duk wanda kaga ya kai wata gaba kuma ya katse ya sauka to wannan ba hakikanin kaunan bane tare da shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labarin cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk wanda ya kaunaci saduwa da Allah to Allah ma zai kaunaci saduwa da shi to ba wanda za a ce gashi yana kaunar saduwa da Allah kuma wani abu ya zo ya dauke masa hankali a ce kaunar tashi ta saduwa da Allah cikakkiya ce inda ya cikakkiya ke babu wani abin da zai zo ya shiga tsakanin shi da wani har sai ya kai ga gaci sai ya kai ga abin da yake nema mamala ya ce lam ya fari ba sa rabuwa da shi ila hinan liƙaya har sai sanda suka sadu da shi wa humul ladina qa'adu ala al-haqa'iqi sune wanda suka zauna akan abin da yake na tabbas wa gairuhum qa'ada man siwahum ala rusum wasu kuma sun zauna akan eh, wasu manufofi daban yanzu wanda yake neman saduwa da Allah madaukakin sarki duk matsayin da zai samu ma'ana abin da za a zo a bashi ko na duniya ko na ma'ana ya shahara ko wani abin nan baya karban wani, saboda shi wannan ba shi bane manufarsa wani kuma zai shiga hanyar ana tafiya da shi da ya dan samu wata alama da zai yi fice to sai ya ajiye tafiyar sai koma wannan alama kuma ana samun su da yawa ana samu da yawa da mutum ya dan shiga ya fara tafiyar ya fara samun karbuwa a wajen mutane shikenan sai kaga ya bar waccan tafiyar kuma ya koma shi ma ya zama ubangida yana so a dinga ma'ana ɗaukaka shi a dinga girmama shi sai ka ga ko shiga shi ma ta canja zaman shi tare da mutane ya canja ya koma shi daban ne to kaga wannan bai kai abin da ake nema ba akwai waɗanda abin da suke nema ɗin shi suke nema ɗin shi ne su kai ga Allah wani kuma a'a tafiyar da yake yana tafiya ɗin ne yana da abin da yake so ya cimma da ya cimma wannan abin shi shi kenan haka sai ka ga shi kenan a rika kewaye shi ana tara mishi ƙasa shi ya samu wannan to ya samu abin da yake so to kaga ya tsaya a hanya to kaga babban wanda wanda yake da hakikanin manufa yake biyayya ta hakika shi ne zai ci gaba da tafiya a kan wani ko da wani abu na duniya ya zo mishi za ka ga baya kallon shi sun rabu da duniya saboda neman yarda Allah maɗaukakin sarki ka duba annabawan Allah haka rayuwarsu take aiko ka duba irin sana'o'insu sana'a ce ta neman kai duk da suna da matsayin da ya fi na kowa kuma sukan iya ɓuya ma ka iya gane ma mene suwaye ba misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran da aka yi hijira ya shiga da Madina da shi da Abubakar radiyallahu anhu a sai ya ce Abubakar ya shiga gaba shi taguwar shi tana baya to mutane da yawa sun dauka Abubakar ne annabin Allah sai suna mishi sallama sai ce a shine a baya to kaga me yake nuna mana yana nuna mana mutum ya zamanto mai kaskantar da kai ko da ya kai wani matsayi duk sun dauka cewa shi din kuma alhalin ba shi bane haka nan umar radiyallahu anhu lokacin da ya kai ziyara baitul maqdis ah, da aka shiga gari din shi gwamnan garin shi ake ta gani ana jiran cewa bayan sun wuce ana jiran za a ga tawagar ah, khalifa ya shigo yanzu kamar shugaban kasa zai zo gari ya an turo da wasu masu mashin sun yi ta yawo an turo da wasu motoci duk sun cika gari ana jira a gaisowan shugaban kasa gaba ɗaya ko to shi Umar radiyallahu anhu ko da aka zo aka ce mishi ya canja tufafi ya canja abin hawa ce a shi bawan Allah ne yanda ya zo haka zai shiga kuma haka zai fita sai bayan ya wuce suke cewa ina Salima aka ce a shi ne wanda ya wuce to kaga shi wannan ya dauki hanyar ya kai ga Allah ya samu neman yarda Allah abin da yake so kenan ba wai wannan abubuwa na ado na duniya ba to abin da mala yake nunawa kenan da haka alamar su wannan shine tsarewa da kuma bin abin da yake na hakika din ne abin da suka jino akai suke tafiya kuma yake cewa unwanu tsariqatuhum eh, alamar hanyar su ai dalilu hafa innal unwana yadullu ala alkitabi wal mahabbati tadullu ala silqi talibi wa annahu min ahli salam eh, abin da yake nuna yana nuna ma'ana eh, in ka kalli title din littafi zaka san me littafi ya kunsa da haka waɗannan mutane ka gansu za ka gane cewa su ne bayan Allah na ƙware ana iya gane su za ka iya gane mutumin Allah ne in ka ga cewa duniya ba a gaban shi take ba wannan za ka san cewa shi mutumin Allah ne ko ana samun mutane da yawa haka to haka nan kuma ƙauna din ita take nuna gaskiyar abin da suke nema kuma cewa su mutane ne masu aminci قال وما أكيد النسبة haka nan kauna ɗin nan ita ce wato take ƙarfafa nuna ƙarfin alaƙarsu su da Allah maɗaukakin sarki shine ne a nisbatun lati bainar rajuli wa bainar abdi fa innahu la nisbata bainar lahi wa bainar abdi illa mahdhu al-ubudiyya babu wata alaƙa da take bambanta tsakanin Allah da mahalicci sai bauta ana Allah shi bauta masa ake bawa kuma shine mai yin bauta ne wannan shine distinction tsakanin Allah da bayinsa shine bauta shi yasa Allah yake fushi da cewa a bauta ma waninsa domin abin da yake bambanci tsakanin Allah da bayinsa shine ba a bauta ma bayin Allah sai dai a bauta ma Allah shi yasa Allah bai yarda da bautar shi ga wani ba ko inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk wanda zai hada Allah da wani cikin bauta ko cikin kauna ko cikin girmamawa to wannan Allah bai yafe masa in ya mutu akan haka saboda wani haƙƙi ne kawai na Allah shi kadai kuma shine daga cikin abin da zaka bambance ka gane wannan bawa ne wannan mahaliccin sai قال min al'abdi wa rububiyyati min rabbi wa laysa fil abdi shay'un min ar-rububiyya kuma bawa bai da wani abu na sifofin Allah na halitta wala fil rabbi shay'un min al-ubudiyya hakanan Allah bai da wata siffa ta wato kazancewan shi bawa kuma fal abdu abdun min kulli waje, dan haka bawa bawa ne duk inda ka kalle shi sunan shi bawan Allah to kaga wanda su gane wannan gabar ba Shi ne sai su zo su ce ai wasu sun wuce matsayin bauta ga Allah ko irin masu cewa wasu mutane ma sun kai matsayin Allah cewa na ma Allah ne wani ma Allah suna faɗa da yawa ana faɗa musamman wanda suka yi wuce iyaka in kana kallon wasu mutanen kasar Ghana yanzu ya fi yawa a cikinsu a ce wani malam mai kano shi ma Allah ne malam waye shi ma Allah ne waye wannan shi ma Allah ne Allah ba daidai ke da bawansa ba Allah ya ce afaman yakhluqu kaman la yakhluqu a ilahun ma Allah ko wani abun bauta tare da Allah wani kuma yana zaune ake faɗa cewa wai ga Allah na a gaban su bawa bawa ne Allah Allah ne a raba wannan wannan shi ya kai nasara cikin bauta ma annabi Isa ne da suka wuce iyaka cikin annabi isa suke ganin cewa wasu sufofin shi ba na mutane ba ne don haka sai suka kai shi ga matsayin bauta tunda yana zuwa kabari ya ce wanda yake cikin kabarin ya tashi da izinin Allah sai ya tashi yana warkar da marasa lafiya da izinin Allah to su ba sa kallon izinin Allah kawai sai su dinga ganin shi da haka sai suka ce ai ba wanda zai yi wannan in ba Allah ba wannan siffa ce ta Allah saboda haka shi ma ya zama abin bauta Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam lallai kafirai ne waɗanda suka ce Allah shine almasihu dan maryam shi annabi isa ya ce musu shi ba Allah bane ai waqala almasihu ah, ya bani isra'ila a'budullaha rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah shine mahalicci na mahalicci. to yanzu ko a cikin al'umman nan ma za ka samu wani wanda yake ɗaukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai shi matsayi na wani sufofi na Allah akwai su da yawa yanzu kamar wasu kuskure da suke yi ina kiran shi kuskure in akan jahilci ne mutum ya ce ai an yi duniya da lahira don annabin Allah Allah ya halicci duniya ba don kowa ba don abota masa amma salatul jinna wani insa illa liya'budun Allah ya halicci mutane don su bauta masa ne ba don wani ba Allah bai wani abu dan wani sai dan shi shi a bauta masa Allah bai shawara da wani haka Allah ya halicci duniya da lahira kuskure ya ce ai Allah ya halicci duniya da lahira dan annabi wannan ba daidai bane ba haka bane ba a yi wuta da aljanna ba sai saboda annabi to ai akwai sauran ba saboda haka wannan jahilci ne da kuskure an gane ko wannan jahilci ne da kuskure Allah yana abin da yaso yana aikata abin da yaso ko wani yazo ya ce ma kissar da Allah ya bayar a cikin alkur'ani na cewa mahaifin annabi Ibrahim ya bauta ma gunki kuma ya mutu yana kafiri ya ce ai ba sa bane Allah yana aikata abin da yaso shi yake shiryar da wanda yaso ya batar da wanda yaso ko annabi Nuhu dan shi da ya kafirce sai a ce dama dan ruko ne sai a kawo dalili mai karfi da yake nuna ɗan roƙo ne ba ɗan shi ba Allah ba zai iya aikatawa ba Allah yana shiryar da wanda ya so ya batar da wanda ya so wannan abu ne na Allah haƙƙi ne na Allah wannan iyaka ce ta Allah ba wanda ya kai ta kuma tunda ranar tashin alƙiyama ma Allah zai halicci wasu wasu mutane halitta da su ba su so duniya ba kuma ya sa su aljanna kuma ba wanda zai tambaye shi me yasa ya haka saboda shine mahalicci kuma shi ake bauta ba wala yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu ba a tambayar Allah akan abin da yake ba a tambayar Allah saboda haka a san a san bambanci tsakanin wanda ake bauta ma da wanda yake bautawa dole akwai wannan bambanci don haka ya ce fal'ubudiyatu ita bauta fal abdu abdun min kulli wajhin shi bawa bawa ce ta bawa ne ta kowace fuska wa rabbu ta'ala shi kuma ubangiji madaukaki huwal ilahul haq shine Allah na gaskiya min kulli wajhin ta kowace fuska ta kowace fuska shine abin bauta na gaskiya wa ma'aqidu nisbatul ubudiyya huwa al-mahabba abin da yake tabbatar da dangantaka ta bauta ta gaskiyan bauta shine wannan kauna din fal ubudiyatu ma'qudatun biha dan haka bauta tana rataye da ƙaunar Allah ne bi haisu mata in hallatin mahabba in hallatin ubudiya da an ce babu ƙauna to babu bauta a mutum baya ƙaunar Allah ba zai bauta ma Allah babu ana bauta Allah to akwai ƙauna ne in ana biyayya ga Allah ana ƙaunar Allah ne amma babu ƙauna babu wannan shi yasa masu bauta ma gumaka ma da sauransu ake kiran kiransu ai masu bauta saboda tsananin ƙaunarsu ne da waɗanda ake, ita mahabba wannan ƙauna ita da tsananin girmamawa da ƙasƙantar da kai wannan shine abin da yake yake fassara me bauta ai ai bauta ba wai sai ka zo ka durƙusa ma mutum ba ai wai ka zo ka durƙusa a gaban shi ka sujada nan ba shi bane kadai bauta ai wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da aya ta sauka wato Allah yake cewa wa qalat al-yahud ibn Allah wa qalat nasara al-masih ibn Allah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahiruna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yuqatil lokacin da wannan ayat ta sauka Allah yake cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah su fa yahudu da nasara sai rike malaman su wasu alloli ne da suke bauta musu koma bayan Allah wal masih ibn maryam shi ma annabi isa sun dauke shi abin bauta koma bayan Allah to akwai wani mutum eh, ya kasance yana bin addinin annabi isa shine adiyu ibn hatim afai ya musulunta daga baya bayan ya musulunta da wannan ayoyin suka sauka sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba a bauta musu tunda shi yayi da addinin kiristanci ce ai ba a bauta musu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suna halalta musu haram kuma su musu biyayya yace eh yace kuma suna haramta musu halal kuma su musu biyayya kuma suna kaunar su suna girmama su yace to ai wannan ita ce bauta ai akwai bautar da ta wuce wannan yanzu duk masu zuwa wajen matsafa ko boka ai bauta musu suke domin suna umartar su cewa su yi kaza su bar kaza kuma ba sa ketarewa suna musu biyayya wannan ita ce bauta ai haka duk masu zuwa wajen wannan bauta musu suke shi za ake kiran su masu bautar shedan ba wai bautar shedan wani gunki ne na shedan ake da shi ake bauta masa ba a bin hanyar da yi masa biyayya da rashin saba masa da ƙaunarsa da girmama sa wannan ita ce bautar ita ce bauta ko ko ko da abinda ba yi da iko a kansa yanzu me yasa ake cewa wasu suna bauta makabari saboda zai je kabarin da bukatarsa ya tsaya yana neman biyan bukata a wajen kabarin ha ita ce bauta yi. ko da bai yi sallah ya yi sujada a kabarin ba wannan addu'ar da roƙon da yake ta ce bauta yi. kuma me yake kai shiga yin wannan girmama shi da ƙaunarsa da sansa ko shi yake kawo wannan aiki ƙauna ce take kawo duka wannan shi ita ce bauta yi. saboda haka waɗannan abubuwan su ne abin da suke shi yasa ya ce da zarar an zare wannan zare na ƙauna a cikin bauta to babu bauta kuma babu bauta Allah yace wahi ala salati daraja matakai ne guda uku a darajatul ula na farko mahabbatun taqta'ul wasawita wata lubdul khidma wa tusalli anil masa'ib ya ce akwai ƙauna ta farko ita ce matakin farko ita ce ƙauna wacce take tana cire ma mutum kokwanto a zuciyarsa sannan kuma tana sanya mushi jin daɗin hidima da yake gabatar ma abin bautansa sannan kuma tana wato sanyaya masa tana ɗebe mushi zafin musiba in ta same shi ma'ana yace fa innal wasawis wal mahabbata mutanaqidan da ƙauna da kokonto abubuwa ne masu cin karo da juna a wanda kake ƙaunarsa ai baka kokontan al'amarin inda akwai kokonto to babu kauna kenan yace fa innal mahabbata ita kauna tojibu istila a dhikril mahbubi ala tana wato haifar da mamaye ambatan wanda ake ƙaunarsa a cikin zuciya yanzu mai san Allah zaka na yawan ambatan Allah ne alladhina yadhkuruna allaha dhikran katiran li'annahum yuhibbunahu masu ambatan Allah ambato mai yawa me yasa suke yin haka li hubbihim masu yawan karanta zancen Allah me yasa suke yawan karanta li'annahum yuhibbuna kalaman Allah saboda suna son masu biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yawan ambatansa me yasa suke yi li'annahum wannan kaunar ce in kana kaunar abu kana yawan ambatanta ai cewa man ahabba shay'an akthara min dhikrihi duk wanda ya so abu sai kaga yana yawan fadan wannan abu yanzu mutum yana son wani dan takara duk inda ya zauna ko za a zage shi sai ya faɗi shi saboda me yana son shi ko da inda za a zage shi ne zai ambace shi saboda yana son shi haka kauna tana gadar da mutum ya dinga yawan ambatan wanda yake kauna da. to haka nan kaunar Allah take wanda yake kauna Allah zaka ji kun ya zauna akan maganar Allah yake inda yana son Allah da gaske tsakani da Allah to duk inda ya zauna akan maganar Allah yake wanda kuma bai san Allah zaka ga baya maganar Allah wannan in kaunar duniya ce a zuciyarsa duk inda ya zauna magana harkar duniya yake ba ruwan da maganar kuma abin nan bauta to ya yace lallai ita bauta tana cire kokonto domin Eh, ita din samuwar ta shi yake sa ambatan wanda ake kauna din ya mamaye zuciya shi kuma kokonto yana yana warware wannan abin ne har sai zuciyar shi ta gaya masa cewa abin nan fa ba gaskiya bane ala hatta tuwassisu lahu nafsuhu bi ghayrihi fa bainal mahabbati wal wasawisi min tanaqudin shadid kama bainal dhikri wal ghafla ya ce abin da ke tsakanin ƙauna da wato kokonto kamar abin da yake tsakanin ambatan Allah ne da kuma rabkana ma'ana ba sa taɓa haduwa wanda yake ambatan Allah bai daidai da wanda baya ambatan Allah Shi ne wani hadisi manzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa masalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuruhu kamathalil hayy wal mayyit yanzu da mutumin da yake raye yake rayuwa yana ci yana sha yana motsi yana numfashi yana tashi yana yin tafiya ya yi abin da yake so yana daidai da wanda ke cikin kabari har ke cikin kabari wannan matacce ba ci ba sha ko ba magana amma da magana baka sanya magana take ba haka da matacce da raye ba ɗaya suke ba to haka nan ne ambatan Allah da wanda yake baya ambatan Allah haka suke da haka fa azimatul mahabbati tanfi taraddudal kalbi bainal mahbubi wa ghairi yace to eh, asalin idan kauna tayi karfi a zuciya yana nufin kauna ta Allah kenan to wannan tana kore kokonto na wani ya zo ya yi tarayya da Allah a cikin wannan zuciya ba wani wanda zai tarayya da Allah a wannan zuciya قال وذلك سبب الوساوس وهيهات أن يجد المحب الصادق faragan bi waswasil ghair yace ai zai wahala a ce mai kauna na gaskiya ya samu wani ya zo ya dinga kankare masa abin da yake kauna a zuciyarsa saboda mai listigraki kalbihi fi hudurihi baina yadai mahbubihi domin zuciyar shi ta riga ta karkata zuwa ga gabata gaban wanda yake kauna din yace wa halil waswasu illa li ahli al-ghaflati wal iraq anillahi ta'ala ai waswasi ko kwanto din nan ga wanda suka ɗauke kansu ga Allah ne suke samun wannan kokwanta ne Allah ya ce wa man a'rada an bikiri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahshuruhu yawm qiyamati a'ama haka nan nasullaha fa nasiyahu in sun mance da Allah Allah ma ya ya ya ya rabu da su haka nan kuma wanda ya ɗauke kai daga ambatan Allah to wannan zai shiga rayuwa ta rafkana ta wahala ta kunci ta damuwa wa min aina yajtami'u al-hubbu wal wiswas yace da kauna da kokonto ba sa ba sa haduwa a zuciya ɗaya dole ɗaya ake dole guda ɗaya ake yace la kana man lisiwaka fihi baqiyatun fiha yuqassamu yuqassimu fikrahu wa yuwaswisu wa talibdu al-khidma wa tulibdu al-khidma cewa ita ƙauna ɗin wato tana sanya abin da za ka dinga yi na girmamawa ko na hidima ko na wani ɗawainiya ƙauna ce za ta sa ka dinga jin daɗin wannan abu yanzu misali ka ɗauki wanda yake sallar ta hajjudi sallar dare misali in ya tashi yana yi daɗin ta yake ji ko rashin daɗi me yasa ke jin daɗin abu sau da yana ƙaunar wanda yake ma abin ko yanzu misali wanda ya tashi da azumi farin ciki yake ko bakin ciki me yasa yake farin ciki saboda kaunar wanda yake yin azumin saboda shi ne ko yanzu wanda zai yanke tafiya ya bar kasashe eh, miliyoyin kilomita ya tafi aikin haji ko umara dadi yake ji ko rashin jin dadi me yake sa shi jin dadi wannan kaunar wannan shi yake sa shi ji dadi saboda haka ba za ka dinga ganin wahalar abin da kake ba na wanda kake kaunarsa ba za ka ga wahalarsa ba yau inda za a kwana ana sallah inda akwai kauna ta gaskiya ba za a damu ba ko shi yasa za ka ga a kai watan azumi a kare wasu suna suna cewa dama a ci gaba da azumi saboda jin su da wannan da kuma kaunarsu da wanda suke mani to ba sa ganin wahalar azumi yanzu kai kana nan musulmi za ka yi kwana talatin ɗin nan kana azumi ba ka ganin wahala su wani ba zai iya minti awa biyu ba abinci ba ba zai iya ba yana ganin wahala ne don wani in kana mishi maganar musulunci kana kiran shi zuwa ga musulunci zai ce shi zai iya komai a musulunci amma ban da azumi shi yana ganin akwai wahala a ciki kai kuma sai ka ce mishi to ai a cikin musulunci ma ba abin da ya fi azumi sauki ko sai ga ba ma abin da ya kai shi sauki ba shi yasa musulmi yanzu yake Allah Allah ce azumi ya zo ba saboda me saboda yana jin dadin sa dan haka in ka in ka auna kaga cewa ibadar da kake yi baka gajiya da ita baka kosawa da ita kana jin dadin ta to wannan alama ce ta cewa kai kana cikin masu kauna na gaske amma da an zo an shiga sallah ka dinga Allah Allah a gama ta ko Ramadan ya shiga kana Allah Allah ya kare ko shi ke na an ji an yi aikin umara kana allah allah ka gaji a gama kawai a dawo to haka mutum da sauran shi ke na da sauran shi ko limami ya zo yana hudu ba ka ce ka gaji da hudu nan wani yana allah allah ya gaji ya shi ya gaji wannan duk bayanan da ake yi so yake a idar da sallah ya kama sa haka bai jin daɗin wannan to masu kauna na gaskiya ba haka suke ba a manzala sallallahu alaihi wasallam yakan shiga sallah sallah ta ta ta dare zai yi sallah har sai alhudil ya hudu kafin ya idan da sallah, nan kuma bai gaji ba bai taba gajiya ba kuma a ga saboda menene yana jin daɗin wannan hidimar da yake aka dai hidima ta Allah da za ka yi kana jin daɗinta to wannan alama ce ta cewa kai kana cikin masu ƙauna na gaskiya amma ka shiga hidimar Allah ka ji ka gaji ka kosa kana so a gama to wannan sai ka tambayi kanka yace almuhibbu yaltazu bi khidmati mahbubi cewa duk mai kauna yana jin daɗi da hidimar da yake ma abin kaunarsa fa yartafi wa ru'yati ta'abi alladhi yarahu al-khali fi asna'il khidmati wa hadha ma'lumun bil mushahada dan haka shi bai kallon gajiya bai kallon gajiya cikin abin da yake yi kuma wannan yace abu ne wanda yake kowa ya san shi qauluhu da yace wa tusalli anil masaibi kuma kauna tana tana wato cire ma mutum zafin musiba fa innal muhibba yajidu fi ladhati al mahabbati ma yunsihi al masaib domin duk mai kaunar Allah wannan dadin kaunar yana mantar da shi da duk wata musiba da zai samu a yanzu wanda zai yi jihadi a kashe shi a cikin jihadi ba zai ji zafin wannan kisar ba saboda mai saboda yana cikin ƙauna ko da wannan musibar ta same shi ba zai ji zafi ba ko kuma mutum ya rasa wani nasa ko wani abu nasa a cikin tafarkin Allah zai dinga ganin cewa wannan abu ne da ba wani abu ya rasa ba ba kaga wannan duk ba komai bane illa cikin kaunarka ga Allah wala yajidu min masiha ma yajidu ghayrahu kuma tsananin musibar yadda wani zai ji zafin wannan musibar kai ba za ka ji ba kai ba za ka ji wannan zafin musibar ba hatta ka annahu ta iktasa tabi'atan saniyatan kai ka ce ya sa wata tufafi ne ba irin ta ɗabi'ar mutane ba Lai laysa tabi'atul khalq bal yaqwa sultanul mahabbati hatta yin tazzal muhibbu bi kasirin minal masaibi kai wasu ma suna jin daɗin ma musibar da take samun su ne abu na jaraba ya same su suna jin daɗi kamar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka yi tsawon lokaci wani abu na musiba bai same su ba na jaraba sai su fara tuhumar kansu sai su ga kamar sun ma Allah laifi kenan har jikinsu ya bi dadin wannan musibar da take samu su kuma ko kai ne yanzu a sama ido a kyale ka ba wani abin da yake samun ka ai in kai mai hankali ne zaka tsaya ka duba ko a ce kai duk abin da kake lafiya kalau kake shi ba wata damuwa to wannan wani tarko ne kila Allah ya dana ma baka sani ba ko domin manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka fi yawan jaraba su sune al'anbiya sune annabawa sun mal'amsal fal'amsal sannan wanda suke bin matsayinsu wanda suke bin matsayinsu an ka duba rayuwar bayan Allah jarabawa ta yawa a cikin ta an ka duba annabawa rayuwarsu mafi yawancinta jarabawa ce su jarabtu da mutanensu da al'ummansu da 'yan uwansu da danginsu a dage su a zage su a kore su ko sai ga masu imani da su ma kaɗan ne don haka jarabawar da suke ciki ta fi jin daɗin da suke ciki yawa kuma a haka suke tafiya ɗin kuma suna jin daɗin wannan tafiya da haka don allah ya ɗaura ma wata jinya kada ka ɗauka cewa allah bai san kai sai ka ɗauka cewa wannan wani abu ne wanda yake ƙaunaka ta kai ka ga wannan har Allah ya jaraba ka Allah yana jaraba mutum inna Allah idza ahabba abdan ko idan Allah ya ƙaunaci mutum shine wato yusid minhu sai ya jaraba shi sai ya taba shi da wani abu yanzu annabi ayyuba da Allah ya daura mishi jinya Allah baya san shi ne an jaraba Allah ya masa kuma shi yana cikin wannan jarabawar a kullun yana da komawa ga Allah ce rabbi anni masani yadurru wa anta arhamar rahimin anni masani ash-shaytanu bi nusbin wa azab Allah ne ya daura masa amma kuma yace ya Allah cuta ta same ni ya Allah kai ne mafi jinkan masu jinkai bai ce ya Allah ka yaye min macu yace kai ne mai jinkan masu jinkai da yake cewa an masa saniyar shaitanu bi nuzbin wa azab a wasu malamai suka ce lokacin yana jinyar ne shaitan ya bujiro masa cewa ga abin da zai yi in yayi haka ya saba ma Allah Allah zai yaye masa shine yake cewa shaitan ya zo ya kara min zafi akan zafi ina cikin zafin musiba da jarabawa kuma yazo ya ce in saba ma Allah a wannan wata musiba ce da ta fi cutar da nake ciki saboda haka musiba tana iya zama ma wani ta zama kamar ta zama jikinsa tana bin jikinsa wani za ka ga ko an mishi rashi na mutuwa ya mai da al'amarin shiga Allah a yanzu macen da ta rasa yayayenta guda hudu a shahada a wajen yaƙi mai ta zo take cewa ta ce ita ta gode ma Allah da ya mata wannan ni'ima domin da a jahiliya tana da ɗan uwanta ƙwaya ɗaya tilo shi kaɗai da ta rasa shi sai da ta yi shekaru aro-aro tana wato begensa tana jimaman mutuwarsa amma yanzu ga shi waɗannan guda hudun kuma an ɗauke su a rana ɗaya a yaƙi ɗaya a lokaci ɗaya kuma tana jin hankalinta ya kwanta ba ta damu saboda haka a musiba tana iya bin jikin mutum amma in ya zama bawan Allah ne na kwarai haka za ka bi jikinsa ko da musibar ta same shi za ka ga kamar bai damu ba domin ya mayar da ita ga Allah maɗaukacin sarki wannan ƙaunar shi ga Allah ita take sanyaya mashi zafin musibar sai ya dinga tuna cewa to in na yi haƙuri fa Allah zai min kaza ta iya yiwuwa ma wannan musibar da ta same ni saboda wani laifi ne da na aikata ma Allah Allah yake so ya kankare to kaga wannan akwai kyakkyawar ƙauna to kaga wannan zai zama kamar ɗabi'a sama ta zama ba ɗabi'a ta mutane ba a wani za ka ga an mishi rasuwa amma shi yake baku haƙuri zai iya rasa nashi amma zai dinga cewa a yi haƙuri shi ya kamata a ba haƙuri amma shi zai baku haƙuri ko ce wannan jarabawa da Allah ya taura mana Allah ya yi mana akwai su da yawa to kaga wannan cikakkiyar ƙauna ce take kai su ga haka dan haka yake cewa hatta yantadda muhibbu bi kathirin min al-masa'ibi har dai wanda ya zama mai kauna ne zaka ga yana jin dadin da yawa daga cikin musibu allati yusibuhu a habibuhu wanda abin kaunarsa zai jaraba shi da ita a azama min iltizalil khalil bi hududihi ta yanda wani yake jin dadin wani abu daban wa shahawatihi da sha'awarsa wa zauka da dandanansa wal wujuda wal wujudu shahidun bi zalika ma da ka kalli rayuwar mutane tana tabbatar da haka Tana tabbatar da haka manzala sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya rasa ɗansa ɗansa ƙarami da aka haifar masa bayan hijira ya yi rayuwa ya kai wajen wata goma sha bakwai sai ya rasu manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma aka wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamman yake cewa innal qalba la yahzan lallai zuciya tana bakin ciki wa innal aina tadma. kuma idanuwa suna zubar da hawaye sai ya ce wala na kolo illa ma yurje rabb duk abin da za mu faɗa abin da Allah ke so ce duk abin da Allah ke so shi za mu faɗa a wannan rashin wa inna ala fira'ika ya ibrahimu da mahzunina duk da yake muna muna kewar rasa ka ya kai ibrahim amma dai ba abin da zamu faɗa sai abin da Allah yake so to haka ake so mutum ya zama to kaga wannan cikin kauna ne zai sa mutum ya zama haka ko wata jarabawa ta same shi ku zo ku ce a wani abu kaza zai ce to haka Allah ya kaddara abu na Allah ne ko haka mutum kada ya dauki cewa wai dan wannan ya zama cewa wai wai ko fishi Allah yake da shi ko wani abu ba haka bane kuma wani lokacin Allah yana daura ma wannan ya ga ya zaka yi responding da abin da ya daura ma ko wata damuwa ko wata rayuwa ta kunci za ka gobe ma za ka koma gari za ka yi fushi da shi za ka tuna da wasu da wanda nasu ya fi naka ko ba za ka tuna ba to wannan shine mataki na farko na wato asalin mahabba wato wanda mahabba ce da take cire ma mutum kokonto bai kokonto da Allah sannan kuma tana sanya mishi jin daɗin hidimar da yake yi ga Allah ɗan ibada ne sannan kuma tana sanya ya mishi zafin musiba in ta same shi to kaga wanda ya sami irin wannan kauna ya samu ya samu daraja amma ba kowa bane cikin mutane yake samu sai wanda Allah ya so shi da rahamansa za mu dakata a nan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki a tsarkake zukatanmu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda mun kai su kuma Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد allah ila إله إلا أنت نستغفرك na su